Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 30 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan mawuyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki. mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen hausa ta tuntuɓi 'yan najeriya kuma ta nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu yayin ƙarin kuɗin kayan abinci da sufuri da kuɗin makarantar yara da dai sauransu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. da jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna garin gwamna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Don sauraron barkar mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da baki wanda zamu tattara da su akan halin da kasa take ciki musamman ta bangaren tattalin arziki. a wurare da dama a cikin najeriya an gudanar da zanga-zangar nuna damuwa akan yunwa da talauci da mutane suke ciki duk inda ka zagaya kafofin sada zumunta ne zaka ji kowa kuka yake yi akan ba wai kawai farashin masarufi ko kuma abinci da ya sama ba ya ninka ninkin ba ninkin duk ta dalilin cire tallafin mai nan da aka yi da kuma abin da ba za a rasa ba to a cikin zauren namu a yau muna tare da aisha abdullahi naira alhaji musa zubairu Alhaji Murtala Abubakar da kuma Isha Bello inda zamu tattauna da su akan halin da kasa take ciki a maganan talauci da kuma matsi. Barkan ku da zuwa. To bari mu fara da matan waɗanda su ne in an yi cefanan ake kai musu suke ganin yaya tukunya take. So nawa ake ɗaura tukunya yanzu a Najeriya da dai an ce dai talakan Najeriya yana zama ne a ƙarƙashin dala ɗaya ko kuma ƙasa da dala ɗaya ma. To yanzu yin ita dalan ta kai wurin ɗari bakwai zuwa ɗari takwas a hukumance. To in haka ne so nawa ake daura tukunya yanzu dai wani hali ake ciki a gidaje barin fara da aisha naira to jama'a assalamu alaikum yanzu yanayi da mata suke ciki a cikin gidajensu na maganar dora tukwane a gaskiya baya yiwuwa don hasali mata da za ta ɗora tukunya yanzu a gidanta a rana su ɗaya ko daga safe ko daga yamma to ita wannan yar gata ce a rayuwar yau da muke ciki irin al'ummar da muke rayuwa a cikin ta muke ganin abubuwan da yake tafiya a cikin wannan ma'ana idan tana ɗora tukunya so nawa a rana so ɗaya a rana in ta ɗora ma so ɗaya in ta ɗora so rana ɗaya eh, rana ai to nan ba mai kokawa ba ce halin da ake ciki kenan halin da ake ciki kenan a irin al'ummar da muke rayuwa a cikin su da hudodi da muke da jama'a da zaman da kewa na shiga da fita na al'umma da muke tawa da su in kin ɗora tukunya a rana so ɗaya to kina ɗaya daga cikin wani ubangiji ne in taki daga cikin ni'imomi da yake ciki a wannan lokaci dan zaka shiga wani gidan ka tara kwana uku kwana hudu kwana biyar dan kin ce kwana ɗaya ki dora ba za ka ce alhamdulillah in Allah da ni Allah ya zai kawo ka je ka ga abun sai ka zubar da hawaye kai da kanka ka tausaya ma kanka ka tausaya mu da kake so ka tausaya mu domin in kai ka tausaya mishi ba ka da halin da zaka iya ka tausaya mishi ya zama ka tausaya ma kanka ka tausaya mishi ni kin ba ni dariya da kika ce wai in an kawo maka cefane in dai kayi cefane Mm-hmm. tun da yanzu gidan ai a hannun mata yake saboda mun mance ma yaushe rabon da namiji a ce gashi niki niki da ce bane ke fa ke za ki nemo din nan ki nemo ki ciyar da yara ki sabulun wankan su wankin su kamar yadda aka ce miki su ɗaya ake ɗora tukunya to kai dan gata ne kana nemowa ka ɗora tukunya su ɗaya in ka samu ka nemi garin tuwon nan da hayya alasa saboda garin tuwo yanzu na ɗan gata ne masara idan kina tuwo a gidanki to ke kiya ce to eh saboda me kamar ya yi tashin goron zabi ya tsefe yanzu garin tuwo a hmm. unguwar mu ma dubu da shida ne dubu da bakwai loka wato rabin ciya rabin ciya shi za a dubu ɗaya nawa da ɗari shida da ɗari bakwai insha Allahu sannan a ji a nemo kayan da za a yi yawwa sannan ke kuma ke ɗin nan ke ki nan nemo kayan da za ki zo ki tuwon nan kimiyya in aka yi tuwon nan aka yi miya to shi fa za a ci da daddare shi za a tsima da safe in ya yi saura ko ba cinye ba to a ci da rana so ɗayan nan fa ba ƙari tukunya wani gidan za ki ga um, kwanan su hudu kwanan su biyar ba a ci ba ga ciwo abin da ya haifar da haka sakamakon rashin ƙoshi ne ga sunan nan zube in kika je wani gidan ga sunan nan kamar an kasa kayan miya ta kasa uwar wani gida da muka je shekaran jiya ga uwar ga 'ya'yan su hudu ba lafiya suna zube sai taimako aka kawo masu kemis suka zo suka zo suka sassa musu ruwa da suka sassa musu ruwa wasu makwabtansu suka zo da koko a goran suwan mota ta dan kurba aka dora musu ba ƴaƴan aka dan dora musu don ka dade malam ah, Alhaji Musa Zubairu wannan abin ya fara ta'azzara bayan da aka cire tallafin man fitar din nan ba ka gani akwai hannun talakawa a cikin misali kila eh, zurfafa kuncin da ake ciki saboda ai abincin nan din muke nomawa amma muke sai da ya aka abin ya zama haka wato na ɗaya ne na gode da ka ce wato daga lokacin da aka cire tallafin man fetur din nan lokacin abin ya ta'azzara gaskiya ne domin kama a cire tallafin man fetur dinnan mutane ba su kai ga wannan halin da ake ciki a yanzu ba bayan da aka cire man fetur dinnan tallafin man fetur dinnan to an riga an shiga halin ni yasa a ƙasar nan wanda kowa ya sani kuma kowa yana gani ga baki ɗaya to cewa gidaje ana cikin ukuba makarantu na cikin ukuba asibitoci na cikin ukuba sa'annan kowa ma yana cikin ukuba daga tun da ga baki ɗaya to cewa abin da ya ta'allaka kai shine man fetur dinnan idan sufuri kike yi man fetur din nan ne idan gona kike yi za ki ban ruwa man fetur din nan ne su ba man fetur din kusan ya taba ko ina na cikin rayuwar al'umma sai zama cewa inda za a je a yi sayayya din a yi safara a zo da su kasuwanni su isa sai zama cewa ya kai da wahala su abubuwan dole a ƙara kuɗi ya zama cewa wai sai in kasuwa ma ba su iya zuwa su je su samu abin da babu a shagunan su domin su zo su sayar saboda haka nan wato wani abu ne wato da ƙarin man fetur din nan wato ba a yi tunani ba an yi rashin magayi an yi hanzari an yi rashin tsari a san da aka kawo shi kuma wani abu ne abin ban takaici mutanen najeriya dama ba mu san doka da oda ba ya zama cewa ita kanta gwamnati ba san doka da oda ba rashin bin doka da oda na gwamnati ya sa gwamnati ta ɗauko na abubuwa ɗin ta yi ta halin da aka shiga ciki kin san cewa ke gwamnati za ki shirya tallafin man fetur din nan kin san cewa rayuwar mutanen Najeriya ya ta'allaka kan man fetur din nan ne shin me yasa ba za a yi shiri ba na sanin abin da zai je ya dawo ba ai kamun ka yi tsari za ka jiba kamun kai tsarin wani hali ake ciki lokacin da ka aiwatar da tsarin wani hali ake ciki saboda haka duka waɗannan matakan gwamnati ba ta bi su ba kusan za mu ce wannan hali da ake ciki ita gwamnati ita ta'azzara shi saboda tsare-tsaren ta na katta da take yi tsare-tsare na baɗi barai shi take mana ba yadda za a yi kana shugaban kasa ba shiga ofis ba ba ga takaddunka da aka baka na canza mulki ba na handin over a zo a ce a wannan lokacin ka je ka zartar da abin da ya kamata a ce sai ka karanta sai ka bi hatsin shi ba ka bi ba saboda haka nan maganar gaskiya ita ce wannan man fetur da wannan gwamnati ta yi kokari ta cire shi a lokacin da bata bai dace ba a lokacin da bai ta shiri ba a lokacin bata ta yi hangen nesan akan abin da zai je dawo ba to shine ulmun isan abin da aka samu dan kama wannan lokacin lokacin ai mutane suna tafiyar da rayuwarsu har aka yi zaben aka yi rantsuwa duk muna tafiyar da rayuwarmu daga ran da aka yi rantsuwar kwana biyu baya daga nan mutane suka fara shiga uba wani suka kai suke dan abinci na kwana biyu kwana uku ba san ana yi ba sai bayan kwana hudu suka sani wanda suke da shi na wata daya ba san ana yi ba to yanzu abin ya ta'azzara abin da ka boye din ya kare saboda haka nan yanzu kuka ake yi wannan da kike ji ana ta wannan zanga zanga da mata suke yi dole mu cewa matan nan Allah musu albarka albarkan da za mu ce musu shine na mm. ɗaya idan gwamnati da tana bacci ana jin tsoro a gaya mata saboda waɗansu an ba su kuɗi lokacin da suke zaɓe to yanzu ga mata iyayenmu da 'ya'yanmu sun fito sun gaya musu gaskiya sai sa kamar da Aisha ta faɗa ta ce ai yanzu ma namiji ya dawo miki da jakan leda da sunan cefe ne an mance da wannan sai dai matan nan Allah musu albarka su ne suke kai kawo su dan samu abin da za su hikima mu mazajen su ciyar da mu su ciyar da ayyanmu su ciyar da kansu a fa kai asiri. Alhaji Mutara ka ji abin da shi Alhaji Zubairu ya faɗa a game da halin da dai ake ciki din. Amma ba ka ganin kamar yadda gwamnati ta koka cewa wa'in su ne kalilan a cikin ƙasa suke cinye dukiya ta hanyar shi wannan tallafin da ake bada shi sa ta zare abin da aka zare din za a yi wani abin da shi dan kasa su amfana kai tsaye bayan daga nan kuma kowa ya ji a jikin shi kan magana man fetur din assalamu alaikum sauraron mu kamar yadda babban yayi magana ne yake wani irin tsarin da aka fito da shi na baɗi ina amfanin baɗi wani dukkanin da za ka yi wa mutum kuma za ka yi shi ne ka ce dan baɗin kuma yadda abin yake zafin da yake ji ba lalle ba ne ya kai ba din wannan kenan gwamnati a ko ina a duniya ana samar ta ne don ta yi jagoranci kuma ta samar wa mutane sauki ta samar musu mafita sannan ta inganta rayuwarsu ko a constitution ɗinmu na najeriya idan ka cire kare rayukan mutane abu na gaba shine yadda za a yalwata don mutane a inganta jin daɗi da zamantakewarsu in kuwa kundin tsarin mulki na Najeriya ta yi wannan tanadin su sannan tsare-tsaren da gwamnati ke ɗaukowa ya saba hakan it abin da suke su kansu bai bi tsarin gwamnati ba sannan tambayar da kika yi shine gwamnati tana ba da dalilin cewar akwai wasu 'yan kalilan ne suke amfana daga wannan tsari na tallafi saboda haka dole a kauda shi dan a ɗauki kudin a yi wasu abubuwan da su shi kullum idan ka fito da tsari akwai waɗanda za su yi wa tsarin zagon ƙasa gwamnati tana da ƙarfi shi yasa take da 'yan sanda take da kotuna take da jami'ai na na ɓoye wanda za su yi gadaran abin da ake kira bayanan sirri don ka iya gano waɗanda za su yi wa duk wani tanin da za ka yi na ciyar da ƙasa gaba zagon ƙasa sai a samu waɗannan mutanen sai a hukunta su idan a hukunta su kun ga an ba da misali kenan wanda wasu ba za su kara yin tunanin haka ba to amma a madadin a samu waɗanda suke karkatar da eh, wannan dukiyoyin da aka samar da jin daɗin ƙasa da wanda suke wa tattalin arzikin da zagon ƙasa shi aka fake aka kyale su suka zama shafaffu da mai wasu wuraren ma kamfanonin su da suka shiga matsaloli shi aka sake ɗaukar kuɗin gwamnati aka sake ba su tallafi wajen su a zake zabarar da su don su ci gaba da yin kasuwancin su lokacin duk wannan abubuwan yake faruwa a tattalin arzikin kasa yana ne na yin kasa talaka na nan suna daɗa shiga kangin talauci fatara na nan na ƙara yawa da aka zo yanzu idan gwamnati ne na mai sauraro mai tausayi abin da ya kamata ta yi yanzu shine waɗanda suka yi wayan abubuwan ya kamata a hukunta ba 'yan ƙasa gaba ɗaya wayanda ba su ji ba ba su gani ba kuma ba su shiga cikin wannan lamari ba su bayan cewa wannan kuɗin da aka da aka tsayar da shi da ake saka da a cikin man fetur din ana muku tallafi yanzu za muku amfani da shi ne wani amfani ne wani amfani ne rayukan mutanen nan yanzu gashi ana faɗi cewa talaucin nan ya kai a wani mataki wanda mutane a kwana uku masu na zama ba su ci abinci ba goma so idan ko ya kasance haka kuma ga mutane ana mutuwa daga sakamakon wannan tsarin so abin da ya kamata a yi da gaggawa idan za ka gina titi ne shi mutanen nan sun koshi suna da lafiya sun za su yi amfani da titin idan za ka yi gina makarantu ne shi mutanen nan sun koshi suna raye za su je su yi karatun nan duk wani abin da za ka yi inda zai shafi lahiyar mutane zai shafi rayuwarsu to babu ma dalilin yinsa saboda duk wani jin daɗin da zaka samar shi mutane suna cikin koshin lafiya sun za su amfana daga haka su kuma abu na farin ciki na gaba shine dama shi a kodan lokaci kafin a yi gyara shi barna ya kai kololuwa to a lokacin da maza suka shiga yanayi saboda demokradiyya ana yin ta ne na don samar da shugabanci shi yasa akwai wasu ƙasashe da yawa ita demokradiyya tana involving tana haɓaka ne akwai lokacin da a yammaci inda muke koyi da su mata ba bari sun shiga harkan zaɓe ba saboda a lokacin tunaninsu bai kai da za iya fahimtar mahimmanci shugabanci da samar da shi ba saboda in an bar su za shiga za yi zaɓe irin na tumin dare wanda zai haifar da aka zo sannu a hankali da suka fara fahimta suka fara contributing a yadda ake raising family da sauransu su ma suka zama suna da stake a cikin yadda komai yake tafiya sai aka ce to yanzu sun fahimci in an samu jagoranci na gari zai shafe su zai inganta rayuwarsu ya kace su zo su zaɓe a arewacin najeriya mun sha zuwa sau da yawa a zo ga shugabanni wanda suka gasa mana hannu eh, aya a hannu suka bata tattalin arziki suka bata tsarin shugabanci lokacin zaɓe ya zo su kawo omo su kawo taliya shi a kaiwa mata a yi amfani da malamai na addini su zo su rikita kwakwalwansu a zo a yi abin da ake yi sannan kuma abin ya ci gaba har yanzu ya kawo inda muke yanzu to mun ji daɗi da yanzu nan matan suna ji gadan gadan a jikinsu saboda idan an zo zaɓe na gaba mm. za su yi tunanin cewar a'a in fa kai zaben tumun dare to abincin da kake ci eh, lahiyarka makarantar 'ya'yanka da rayuwanka gaba ɗaya za ta samu barazana. ka so yau warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin hannun ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu tanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗan romo na adala da kan fatowa yaushe ne za mu samu barci da sale na fitowa Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To tura dai tana ta kaiwa bango a bangarori da yawa musamman a kicin ko a ce madafar abincin mata inda yara suke kuka kuma kuni hankalin ko ke tashi. To ma hada wani gangami inda ku fito kan titi kuka nuna bacin ranku da kuma nuna wato alhinin halin da ake ciki na talauci da kuma rashin abinci ya aka kuka hada wannan taron naku kuma me janyo ra'ayinku aka haka wato abin da ya jawo hankalin mu muka hada wannan taro na wannan gangami hmm. na wa'annan mata duk wanda ya kalli yanda bidiyo din abin yake wani hali aka shiga na ya hawala ya hawala domin abin ya kai mai tikewa mu a matsayin mu na shugabanni wasu ƙungiyoyi da safiya karfe biyar da rabi kina idan da sallah zaki ji an buga miki kofa na asuba na asuba magana na farko ta fara gaya miki cewa mu wata abincin da yau kwana kaza ba ta girka ta ci ba ta zo neman taimako ta zo neman taimako ne tun kana dauka kana bayarwa kana dauka kana bayarwa ishirin goma ishirin talatin hamsin kakaki ake ta yi aka kai an kai ga makura tikewa kai ma ka kare kai ma dama dama kai ma kuma kai ma ba shi gare ka ba sosai karfin mm. hali ne da imani ko ake dan tafiyar alama ni ka fi ni ma na fi ka mm. shine wannan rayuwar sai wata tsohuwa ta zo ya'ya wallahi guda ɗaya ɗaya goma sha ɗaya ne a ɗakin ta dukka a ciki ba mai shekara goma sha biyar ba mai shekara goma sha biyar a ciki su goma sha ɗaya kuma dattijon ta zo kusan shekara tamanin kuma eh jikokin nan ƴaƴanta sun mutu sun batta a ƙarƙashin rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali na jaraba jaraba harba harba da kashe kashe nan da muke fama da shi a ƙarƙashin ita kuma ila ita ma kuma nakasasshiya ce ba ta da lafiyar kafafuwa ta zo ta tuntsire ma tsakiyar ɗaki na ci babu ke haƙuri a yi haƙuri mu je gidan kafin mu je gidan muka ɗan yi branch a wani shago na ɗan karɓi mata Allah ya sani garin kwaki ne karɓi mata doka ɗaya na je na karɓi wani kuli kuli wani wata matar ke da kayan miya na ce ban kuli kuli ki ban kabeji muka dogo muka je gidan na yaran nan ta ce tun shekaran jiya ba su girka sun ci ba halin girka hankali na ya tashi na je na samu abokiya ta na ce to ke kin fa kin ga jikin jikin ji aka je aka samu kabeji naka goggogi aka je garugo aka sa aka zuba mishi gishiri ba magana a sa wani sinadarin girki ko wani abu haka aka dan kara mai balantana mai balantana mai aka nika musu zo ka ga yanda suke wawa su hankali ya tashi na dinga zuba dawaye ya samu koshi na ce to ke fa kin ji ga halin fa da al'umma suke ciki to da ire-iren wa'annan da muke gani da yawa wannan din shine umul aba'isin abin da ya sa mu muka fa zafafa muka shiga wannan ya zo ya ce kaza wannan abubuwa sa ta faru a wurare daban-daban akwai wani gida ma da aka kira mu hasili kafin a mu shirya wannan abin da ya kara kara taba mana zuciyarmu matar da mijinta Allah ya mijinta rasuwa ya bata da 'ya'ya guda biyar wallahi ƴaƴan nan guda biyar duka cikin su ba mai shekara bakwai irin wani ne da Allah yake kawowa za a yi ta a gama ita kanta uwar a lokacin wallahi ba ta iya zama saboda tsananin yunwa kuma ga ta kaba ga yaran nan guda hudu wayan dan guda ɗaya ne dan babban shine ke dan ya fita kofar gida hudun nan gaba ɗaya suna kwance a cikin ɗaki me masabiya wani abu yunwa to ire-irensa iren suna da dama a taɓo mana a taɓo mana akwai kuma wata mata ma ha'ila da aka kawo mana ita muka je muka karɓe ta a wani injin ɗin nika ita wannan mata a wani yaro ya zo da masarar shi ya kawo surfe da ba da tare da nika ba sai ta karɓe tana bakin injin ɗin sai ta karɓe shi ya zo da masara a kan keke sai ta karɓa ta shiga da shi cikin injin sai ya ce to bari in je in siyo abun da aka aike ni in da an zo in karɓa da ta samu wannan masaran Allah ya bata ta sa'a sai ta tafi da shi ta tafiya da wannan masaran sai ga yaro ya dawo yaro yana dawo ina muna kawo masara a sai aka ce ai ga mata da mata tsaya kofa inda ita ta karbi wannan masara ta shigo shi ta fita da shi to sai aka bi matan hanyar ta bi Allah bai sa ta bace a wannan hanyar ba hanyar ta bi sai aka bi nan sai aka same ta da masaran dan hanyar da wannan masara aka dawo da ita kaya kaya kaya kaya ta ce wallahi wannan masarar duk garin na in za ta taru ba ta ba da wannan masarar. Aure da an kama ta ta ce ba da ba. Me ne dalilin ta? Ta ce tun da hasali har da suke da masara loka goma a gidan suka kawo to sun fi karfin wani masara. Ita da ta kama masara loka daya a hannunta ta bar za ta yi ta ko da kunu ne ko da dan face ko da ba ce dan malele da yanzu aka fama da sayan wani girki da ake dan malelan nan a samu dan garin masara a fifita shi a faranti a barbada mishi abu mai dan dano dan gishiri yara su aika da shi ba ta da halin shi ce tun da ta samu wannan loka goma garin nan ba ni raba ta da wani wato ta daura da maran yaki ta daura da yunwa da yunwa da suke ciki ko sun yi yawon bara ba za su samu ba to ta daura da mara cewa ko ba za a yi ba sai sako ya sami mu cewa ai ga halin da ake ciki muka ruga muka je wannan wuri gwani kashe wannan wutar rigimar hasali mai masar da aka je aka ba shi labarin cewa ga abin da ake ciki yaro buga kike jin fada shine aka zo aka tausaya aka ce ta yi haƙuri a raba masaran bi ta ɗauki rabi a ɗauki rabi aka tausaya mata. Hmm. wato ta ma sadakar da ranta duk halin da za ta shiga. halin da cika akan ta ko sai ta shiga. wai shin ina al'umman da ake zaune tsakanin ina wannan tausayin da ake na zamantakewa na da da ake taimakawa. Hmm. to da ake cewa ina matan nan da ake irin na al'umma eh. irin mm. ana zamantakewa eh. irin na da ko baka dafa a tukunyarka ba wani zai dafa ya baka haka mm. kuma har ku ci ku koshi to yanzu ba shi fa kowa ta kai ta kai ne farautar kura kowa yana fama da kanshi ne a dai wurin nan ba mai taimakon wani sai Allah kuma hatta kai ga yanzu nan kai ba ma zan ce mutum ɗaya ba mutum biyu har da san awara da kika sani har dambu ake yi da shi shi shi wanda ake dama dabbobi ake ba a da ake tacewa eh. dabbobi yanzu har dambu ake yi da shi to ya kamata a ce a fito a gaya ma gwamnati ga halin da ake to shi dalilin da kuka yi wannan da muka yi wannan abun saboda mun ga suna neman ɗaukin mu kuma a lokacin da karfinmu ya riga ya ƙare muna nemo ɗan bashin nan mu basu idan aka nemo aka rarraba a cikin bashin nan shi za mu ci shi za mu sha kuɗin su narki ka gani to sai aka zo aka rufe wannan shafin sai muka ce to da wannan abin da muke yi a fito a gaya ma gwamnati to ita gwamnati tana da ido a ƙeya ne ko tana da ala sirri ne ka kunshi a gida baka faɗa halin da kake ciki ba to ta ina za ta sani kuna tunanin kuma kira idan ta gani za ta yi wani abu yawa mu muna ganin kamar ko za a yi wani abu shi yasa muka ce to bari mu fito mu nuna mata ga halin da ake ciki fa saboda a samu dai a warware wannan shi ne. To kuma zan ku ne kuke kusa da misali za a ce masu kuɗin gari masu kuɗin unguwa ko ka sanin su masallacin ku ɗaya shin ba sa sanin halin da ake ciki ne don a yi kirkemo irin na da da aka san ah, mutanenmu da shi to wato ba za mu ce ba a yi ba ana yi don kamar ni masallacin da muke ina muna dan gidauniya daidai gwargwado haka ana dan tallafawa amma wannan tallafin ba zai kai ko ina ba faga na tausayin da ta ce za ta ku dubu takwas takwas hmm. kowane gida har na tsawon wata shida ai mai da kumari ni na taɓa aikin kawai da talaucin nan saboda haka na wannan abin da suka ce za su ba dubu takwas takwas nan sun cakuɗa abin ne akwai dama wani aiki wanda gwamnati take wanda ake kiran shi wato conditional cash transfer wanda shi kuma a yadda bankin duniya ta tsara shi talakawa ake ba wanda suke da katutun talauci ba na wani tallafin man fetur bane ba malam mutala kana jin abin da ya faɗa eh, wai menene mafita ne idan cikin duk wannan al'amarin yadda dai kasar ta riga ta zama an kowa ya zafafa ciki ya daure masu ciwon ulsa ya tashi wanda ba su da shi yanzu fara kamuwa da shi menene mafita ban katse ki da kin je wato idan ke lura yanzu kasuwanni da muke da su mm. musamman a nan arewa inda mu za mu iya miki tinkahu mu gaya miki abuwa wannan aika je sai hankalin ta tashi inda za ga ana sai da kayayyakin abinci da yawa in kin je za ki ga cewa kayayyakin abincin nan ba su kai kwatan abin da da ake sayarwa ba babu ma kayan abincin kenan babu kayan abinci a kasuwanni saboda haka nan kuma farashin su ya ta'azzara to babban hanyar mafita shine a samar da kyakkyawan shugabanci kuma shi kyakkyawan shugabanci din nan akwai abubuwan da ke tabbatar da su na farko akwai rol ɗin da 'yan ƙasa kamar abin da su hajiya suka yi da suka ga wannan tashin hankali ya fara wuce gona da iri suka fito suka yi zanga-zanga zanga-zanga din nan kundin tsarin mulkin kasar nan ta yadda da ayi kuma haka din ba wai yana nufin kuka yi zanga-zanga sau ɗaya shikenan ba zanga-zanga nan za an fara shi za a ci gaba da yi har sai lokacin da aka samu mafita na biyu kuma ta wannan hanyar zanga-zanga din shine hanyar da su 'yan ƙasa za su iya ba ba mulkin demokradiyya da kuma taimaka shugabanni wajen yin shugabanci na gari saboda daga irin wa'in abubuwan da ake shine ake tunatar da su na biyu kuma wannan irin shirye-shiryen da muryar amurka da sauransu suke ba da kafa ake yi don wayar da kan mutane don sanar da shugabanni hali da ake ciki shi ma wani babban mataki ne sannan abu na gaba shine ya kamata mutane duk hanyoyin da ake bi wajen samar da shugabanci wato abin da muke kira leadership recruitment channels kamar misali jam'iyyun siyasa saboda a tsari irin na demokradiyya jam'iyyun siyasa suna da matukar mahimmanci wajen taka rawar samar da shugabanni so ya kamata a ce irin ku kuna shiga cikin harkar siyasa nan kuna kuma interfacing da 'yan siyasun ku fahimci manufofinsu don kowane jam'iyya tana da manufa so idan manufansu ya yi karo ga samar da ci gaban al'umma to za ku taimaka musu wajen yi musu kamfin hmm. in kuma wanda zai inganta harkokin luwani da jin daɗin al'umma za ku taimaka musu wajen yi musu kamfen akwai wani kar magana afirka da ya ce idan yunwa bai ji kunyan ka ba ba za ka ji kunyan cin dumamai ba so saboda <laughs> irin abubuwan da demokradiyya ta gada kenan shawarwari me mafita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna cikin wani halin ya olayi ha olayi mafita da muke nema a wannan ƙasa da muke ciki musamman arewacin najeriya mu da muke cikin irin al'ummar da ake ce mana geto mu ba muke ganin geto a yanzu mu muke cikin wayannan al'umma muke tare da su muke kwana su muke tashi da su mu muke ganin halin da suke ciki mai aure da mai marayu yanzu wallahi da an zama uwa ɗaya uba ɗaya ba bambanci da ne ake ce namiji zai yi maka cefane ya riko maka nama a nan cefane a nan aka dawo a riko gawayi in ka ga dankali da gawayi kana farin ciki kana murna to idan yanzu ya shigo maka lami lafiya kana godiyar Allah ba abin da ya dawo da shi ya dawo ma lafiya ba a ce miki je giga ya faɗa hanya ta turuwa a miki gida wani ƙarin tashi hankalin ga kuma na yara an bar maka su a cikin gida wani al'umma muke ciki taimaka mana a tausaya wa matayen nan dan girman Allah mun riga mun kai makurar tikewa har muka ce a fito a gaya wa duniya fa ga ko halin fa da muke ciki akwai hanyoyi bila adadin wanda za a ba sassauta mafita wannan halin da muke ciki sa ma kai a cikin shi wai sa kuke tunani shugabanninmu su suka samu a ciki. Marabara talaka da bawa an yi kaso yau a warwarewa. yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawaye ya zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji su da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato julie leathers gresham Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Talaka a hana shukuka, yaushe ne za mu gana doka na gare ni ta na gare ka, yaushe ne za a sanya doka sama da ƙasa a buduka, yaushe ne masu yin hukunci za su zaratar ƙasan ta doka, yaushe ne jami'an tsaron muwa za su bar warware da tukuka. Yaushe ne yaudarar talaka za ta samu ƙarshen gudana, yaushe ne yaudarar siyasa za ta zo ƙarshe a waina, yaushe ne